أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله على بركة الله تعالى ومشيئته عام تشيقب تفسير القرآن من جرمه أولا وتامي البركة رمضان wanda yau muna yammacin laraba goma ga ramadan na dubu da dari hudu da arba'in bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sha biyar ga watan biyar dubu biyu da sha tara miladiya har yanzu muna cikin suratun nisa sura ta hudu jin za mu tashi kan aya ta sittin ko da ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا waɗannan ayoyi masu girma duka suna tsokaci da kuma ragargazar wasu daga cikin ɗabi'u da halaye na munafukai da kuma jan kunne da jan hankali ga masu imani da su kauce musu su nisance su alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik shin baka ga waɗanda suke riya cewar wai su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka baya muhammad amma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar gabaninka amma duk da wannan da'awa tasu yuriduna an yatahakamu ila taguti wato suna nufin su kai shari'a ko su kai ƙara zuwa ga kotuna ko zuwa ga ɗagotai, waɗanda suka ci karo da tsarin allah da shari'arsa dagutu kamar da bayani ya gabata shine kullu ma ta jawaza bihi abdu hadda dukkanin abin da bawa ya ƙetare haddi ta wannan sunansa dagutu kuma akwai ru'usu tawagit manya-manyan shugabannin ɗagutu tun daga kan iblis da bokaye da alƙalan da suke shari'a ba da shari'ar allah ba kuma da gangan da kuma waɗanda suke jagorori suke jan ragamar mutane a kan son zuciya ko a kan wani tsari na ɓata duka wannan suna daga cikin ɗagutai abinda dai duk mutum ya kaucewa hanyar Allah da gangan da ilimi ya zama dagutu musamman idan jagora ne akan wannan layin ko akan wannan tsarin ya zama dagutu Allah ce wa kadu umiru an yakfuru bihi alhali an umarci su wato musulmi da su kafircewa dagutu kamar da Allah ya faɗa wa man yakfur bi tsagoci wa min, billahi faqad istamsaka bil urwati al imani baya tabbata sai mutum ya kauce wa dagutu wa yuridu shaitanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaidan yana nufin ya batar da su bata wanda yake mai nisan gaske daga tafarkin gaskiya wa idza qila lahum idan aka ce da su irin waɗannan mutane ta'alau ila ma anzalallahu ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar alqur'ani wa ilar rasuli kuma ku taho zuwa ga manzan Allah li yahkuma bainakum dan ya raba gaddama tsakaninku ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai ga munafikai wato suna bijirewa suna kangarewa daga dukkanin abin da ya shafi tsarin Allah ko tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna fifita wani wanda ba Allah ba kuma suna fifita wani tsari wanda ba na Allah ba subhanahu wa ta'ala wannan na daga cikin siffofin munafukai kamar yadda bayani ya gabata to sai Allah yake di da jan kunne ga masu irin wannan ɗabi'a cewa idan ba su tuba ba to su saurari aukowar wata masifa da wani bala'i da zai same su fa kaifa idza asabatuhum musibatun yaya al'amarinsu zai kasance idan wata masifa ta auka musu bima qaddamat aidihim saboda abinda hannuwansu suka gabatar na miyagun ayyuka min al-kufri wal ma'asi abinda ya hada da kafirci da sauran dangin sabo bi tarkihim ar-ridha bi hukmillahi ta yadda suka kiyarda da hukuncin Allah a yaqdiruna ala al-i'rad anha wal firar minha shin idan masifa ta zo za su iya guje mata su bujire su kangare mata kamar yadda suka bujire wa tsarin Allah da hukuncinsa sun maja'uka daga baya kuma sai su zo zuwa gare ka ya manzan Allah ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa taufiqa ba abinda muke nufi ta hanyar zuwa wajen wani da kai kara wajen wani ba Allah ba ko manzansa yau ai ba abin muke nufi illa ihsanan sai dai sasantawa da kuma daidaitawa wa taufiƙan da kuma wato jawo zukatan abokan husuma ko abokan takaddama wannan shine uzuri na munafukai an ce lokacin da wancan munafuki da bai hude suka kai kara gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hukunci ya biyo bai hude gaskiya saboda shi ke da gaskiyar sai munafikin ya bujirewa hukuncin manzan Allah inda ya ce shi bai da ba a je wajen abubakar aka je wajen sayyidina abubakar shi ma ya tabbatar da hukuncin manzan Allah suka fito munafiki ya ce bai da ba a je wajen sayyidina umar da aka je wajen saidina umar ya ce haka aka yi haka aka yi haka aka yi kai bai kai kai kai munafiki haka aka yi ya ce to ina zuwa yana shiga gida ya zaro takobi ya ɓoye ta a baya yana zuwa kawai ya fille kan munafikin a ba yahude ya rude ya ce kai ban allah daga kawo maka shari'a kawai sai ka fille kan mutum ya ce ai mu haka muke yi wanda duk bai yadda da hukuncin Allah da manzansa to shine na Allah ke cewa fa kaifa idza asabatuhum musibatu yaya za su idan wata masifa ta auka musu kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nur فليحذر الذين yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba umarnin manzan Allah da gangan to su shiga taitayin su kuma su ji tsoron an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ko wata fitina ta auka musu ko wata azaba mai raɗaɗi ta shafe su duk wanda ya bijirewa sunnar manzan Allah da gangan wallahi idan bai tuba ba sai ka ga wata masifa ta auka musu. wannan alkawari ne na Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi gargaɗi ya yi jan kunne a can suratun nuri da kuma nan suratun nisa cewa duk sakamakon wanda yake bijirewa hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama cikin shirin ko ta kwana na aukowar wata masifa ko wata azaba mai raɗaɗi to da aka je aka fille kan wancan munafiki sai mutanensa 'yan uwansa abokan birminsa suka zo suna cewa to ai to ai to ai shine suke ba da wannan hanzarin wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzala Allahu idan aka ce da su ku tawo zuwa ga abin da Allah ya saukar na hukunci wa ilar rasuli kuma ku tawo zuwa ga manzon Allah li yahkuma bainakum dan yi muku hukunci ra'aital munafiqina zaka ga munafiqai yasudduna anka sududa suna bijirewa ko a yau ba wai sai lallai lokacin da annabi yake duniya ba ko a yau idan aka samu ja'in ja ko aka ce a je wajen alkali na musulunci na shari'a mutum ya ƙi ya zaɓi ya kai kotu irin ta bature ta nasara magistrate court to wannan aya ta shafe shi ya yi hali da ɗabi'a irin ta munafukai kuma dai dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun ƙazul islamu urwatun urwa za a dinga warware musulunci kulli kulli kulli kulli ya ce kullum farko na musulunci da za a warware a yi watsi da shi shine alhukum bi ghairi ma anzalallah mutane za su yi watsi da aiki da shari'ar Allah sannan kulli na ƙarshe na musulunci ita ce sallah to duk mutumin da ya zaɓi ya kai ƙara ba kotun Allah da manzansa ba da gangan to ya tafi zuwa ga ɗagutu shi wannan munafiki da aka kashe shi Ah. da irin abin da ya sami iyalinsa na firgici wanda na umar ya yi to shine yan uwansa suka zo suna gunaguni da aka gaya musu hukunci ko laifin da dan uwansu ya yi shine suke cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa yau ai mu ba abin da muke nufi illa kyautata mu'amala da kuma kyautata zaman tare tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba a je wajen da kowa ya yadda da shi to kai ka yadda da nasu su ba su yadda da naka ba don haka kaga batan bakatan tanki an saki shi an kama ganye ula'ikan lazina ya alamu Allah ma fi qulubihim waɗannan masu irin wannan ɗabi'a da wannan halayya wato Allah yana sane da abin da ke cikin zukatansu don haka ya manzan Allah duk sanda suka zo maka fa'a'arid anhum wato ka kau da kai daga gare su wa'izuhum kuma kai musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga kuma ka gaya musu magana mai tasiri mai dukan zuciya wacce take wato za ta sa su shiga taitayinsu su munafukai kullum ana musu mu'amala ne daidai da irin su su suna kallon ka gaula kai kana kallon su sakarkaru ka nuna kamar baka fahimce su ba shine wato al'irab tun ya zo kamar yana nufin ya burma ka to kai sai ka yadda ka dan burmu amma a ƙarshe sai ka nuna masa kasan mai haki da yawa munafukai irin wannan mu'amalar suke yi wa musulmi tsantsa idan abu ya taso cikin ba'a da izgilanci da habaici da kuma yankan kauna da zambu haka yukhadi'una Allah na amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun waɗannan kamar da Abdullahi bin Abbas suke cewa su waɗannan munafukai ane musu wa'azi mai ƙarfi kuma ana gaya musu gaskiya da za ta bugi kwakwalensu yuqal balugha الرجل يبلغ balagatan وهو بليغ إذا كان يبلغ بعبارة آه لسانه كنها ما في fi abin abinda ake nufi da balaga ko isa matuka shine mutum ya iya isar da abinda ke cikin zuciyarsa wa qad takallama al-ulama fi al balaga malamai na bayani dangane da hakikanin ma'anar balaga ko a hausa ma balaga ake cewa ko wani na da balaga eh amma balaga kalma ce ta larabci balaga tana nufin bayyana makasudin abin da ke cikin ranka wato a bisa kyakkyawan yanayi albalaga isalul ma'ana ilal kalbi fi ahsani sura mutum ya isar da saƙon da ke cikin ransa zuwa ga zuciyar abokin maganarsa a bisa kyakkyawan yanayi ko ko husnul ibara ma hatil ma'ana kyakkyawan lafazi tare da kyakkyawar ma'ana ko ko al-ijazu ma al wato gajeriyar magana tare da gamsarwa wa tasarruf min ghairi idjar da kuma kai kawo ba tare da kuntata ko takura ba ko takurawa ba ahsanul kalami ma qallat alfazuhu wa kathurat ma'anihi wa khairul kalami ma shawwaqa awwaluhu ila sama'i wato zance mafi balaga shine wanda ya zama gajere amma kuma ya kunshi ma'anoni masu yawa kuma mafi alherin zance ko mafi alherin magana wanda ya fusgi hankalin abokin zance tun daga farko har zuwa ƙarshe da sauran bayanan da malamai suka yi dangane da balaga to wanda yake dai mai wa'azi yana buƙatar ya zama fasihi kuma mai balaga gwargwado yadda zai iya isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله أكبر وبنجي كتشيوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله باب ونمن زود مكا أيكو فاتي سيدا أي مسا بيئيا da izinin Allah duk manzan da aka aiko to lalle yana buƙatar a yi masa biyayya kuma ba wai shi a karan kansa aka bu ba bin sa bin Allah kamar yadda aka ce wato bin shugabanni a Allah wa tsi'ur rasula wa ulil amri minku saboda haka a nan cikin dukkanin abin da manzo ya zo da shi yau ku koya ya hane ku to in kuka yi masa biyayya kun bi Allah subhanahu wa ta'ala wanda koye wa manzo tutsu ya masa tawaye to yi wa Allah tawaye wa man lam yarda bi hukumin rasul wa lam yaqbal risalatahu fa huwa kafirun yastawjibu ma yastawjibu al-kuffar duk wanda ya bijirewa shari'ar Allah ko ko tafarkin manzon Allah da gangan to ya zama kafiri dukkanin abin da ya waje ba kan kafiri shi ma ya hau kansa matukar bai tuba ba walau annahum idh zalamu anfusahum dan menene lokacin da suka zalunci kansu suka yi tabar gaza suka yi sabo dan menene ba su zo wajen ka ba ya manzon Allah ja'u ja'uka me yasa ba su zo wajen ka ba fastaghfirullah su nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul kuma su nemi wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya nema musu gafara da sun yi haka din lawajadu Allah tawwabar rahima wallahi da sun samu Allah mai yawan karban tuban bayi rahiman kuma mai jin kai da tausayi ga bayinsa wannan kaga duka dai jan hankali ake wa su munafukai da kuma nuna cewa duk sanda mutum ya ba daidai ba kofar Allah buɗe take ya dawo ya tuba ya nemi gafara Allah subhanahu wata'ala kaga anan izzalamu anfusahum waɗanda suka yi zalunci suka kai ƙara gaban kotu da ba ta Allah ba ko ko waɗanda suka yi zalunci suka ƙi yadda da hukuncin manzon Allah to zalamu anfusahum sun zalunci kansu amma duk da haka da sun zo wajen ka sun nemi gafara kuma sun tuba shikenan kurin kus saboda dama hanya ce guda biyu da hanya iblisiya da hanya adamiya ko dai ka zama a kan hanyar annabi adam alaihi salam idan ka yi zunubi ko ka yi laifi a matsayinka na dan adam ka yadda ka yi kuma ka nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi adam ubanmu ya yi amma iblis da ya saba Allah sai ya dogi ya kafi ya nuna cewa no going back ko an ruwaito cikin labararkan isra'iliyat cewa ta rana iblis ya zo wajen annabi musa yana kuka yana ya annabin Allah karo karmin mun Allah ya yafe mun mana ya gafarta mu annabi Musa ya isar da sakon iblis ya aka cewa annabi Musa a tambayi iblis wani laifi ya ka tsine masa ya ce saboda ya kiwa annabi Adam sujjada aka ce to ai ya san inda kabarin annabi Adam yake je yi kara'i ya biya wannan sujjadar da bai yi ba an yafe masa ba shi ke ba amma da yake iblis ɗan lis da gaya masa ya ce hudi jam yana raye yana numfashi ban yi masa sujada ba sai yanzu da ya yake cikin ƙasa ya zama abin da ya zama shi ne ya gaya wani mutum wannan kisa ya ce yauwa haka nake son namiji goyon ba <laughs> to to kaga wato ɗabi'a kenan su munafukai sun zaɓi mazhabar iblis mutum ya yi taɓar gaza ka toɓara yana ga wato shi ya fi ƙarfin ya yi nadama ko ya nemi gafara ko ya tuba don haka sai dogi abu kamar wasa kamar wasa sai allah ya kulle zuciyar sai ya zo lokacin mutuwa yana so ya tuba inna kuma Allah sai ya ki falamma zagu a zagallahu kuluba lokacin da suka karkace da gangan da suka so su tuba kuma sai Allah ya ki sai ya karkatar da zukatan nasu saboda haka idan kana jinkirin tuba ko kana wasa da tuba to sai an zo gargarar da kana son ka tuban kuma ba za ka iya ba Allah ki yadda Allah ki don haka dai ah, Allah nan ya ce ba mu aiko da wani manzo ba sai dan a yi masa biyayya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma da dai su lokacin da suke taɓar gaza suka zalunci kansu me ya hana su zo maka su nemi gafara Allah ka nema musu gafara ubangiji da sun samu Allah mai yawan tuba ko karɓar tuba ko mai jin kai to a ƙarshe sai Allah ya ƙarƙari wato wannan magana fala wa rabbika ku saurara ina rantsuwa da ubangijinka ya muhammad la yu'minuna wallahi ba za su imani ba su mutane hatta yi hakimu ka hassai wato sun sanya ka kai ne alkali fi ma shajara bainahum cikin dukkanin abin da ya gudana na rikici tsakaninsu idan kai musu hukunci ka raba gandama. thumma la yajidu fi anfusihim harajan su karɓi hukuncin kasalin alin ba tare da sun samu wani ƙaiƙayi a cikin zukatansu ba dhiqan au shakka bayan ka karɓi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama babu wani kunci a zuciyarka kuma babu wani kokonto ko ta baba mimma a kan abin da ka hukunta wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙawa su sallama hukuncinka sallamawa ɗari bisa ɗari wannan aya an ce ta sauka ita ma a kan fi husumatin kanat baina zubair ibn al-awwam wa baina rajulin min ansar fi shirajil harra faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama lizubair اسق ثم أرسل ila jarik. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر قال الزبير فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك الرجل وإلا في ذلك الأمر أخرجه البخاري ومسلم an ce wani mutumin madina shi ma sun ɗan yi sa'insa da shi da azubair ibn al'awwam saboda haka dai shi azubair ya haɗa makwabtaka da wani mutumin madina a wajen gona sai ya zama shi azubair shi yake kwari don haka idan ruwa ya taho sai ya fara zuwa gonarsa sannan ya ƙetara ya je gonar wannan makwabcin nasa don haka sai suka yi rigima wancan ya tada ya mutsi da hayaniya cewar don mai sai ruwa ya fara zuwa gonar zubair aka abu ya je har gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya gani sai annabi ya raba gardama cewar a yi magudanar ruwa idan ruwan ya zo zubair ya saki wato ruwan ya zagaye gonarsa sannan sai ya saki ruwan ya tafi gonar shi wannan bawan Allah da annabi wannan hukunci fa ghadibal ansari sai wannan mutum madina ya fusata kuma shaidan da zuciya suka kwashe shi ya ce ya rasulallah an kana bin ammatika ya manzan Allah ka yi haka ne saboda shi ya kasance ɗan gwaggonka, shi ya sa ka fifita shi a wajen hukunci kai in his favor kamar yadda ake faɗa sai fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza magana ta ɓata masarai saboda an tuhume shi da son zuciya da ƙabilanci a wajen hukunci sannan manzan Allah ya ce wa Zubair kai Zubair ka sha yadda gonar ka ruwa in ka gama sha ka toshe ruwan ma gaba daya hatta ya bulugal jadar har sai ya kai bango inda ma baya bukata to shine zubair ya ce yana zaton wannan aya ta sauka akan wannan al'amari to fala wa rabbika Allah yana rantsuwa la yakununa mu'minina ay la yakunu mu'minina hatta yuhaqqimuka ba za su zama cikakkun mu'mine ba har sai sun sanya ka kai ne mai hukunci tsakaninsu والمعنى ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك wato da'awar da suke wai sun yi imani amma kuma suna saba wa hukuncinka ƙarya ne don haka duk wanda yake da awar musulunci ko imani amma yana bujure wa hukuncin annabi to ƙarya yake shi ba mumini ba ne wa ma hum bi mumini hatta ka fi ma shajara bainahum sai sun sa ka kai ne mai hukunci tsakanin dukkanin wata rigimar da ta gudana tsakaninsu bayan kai musu hukunci kuma su sallama su miƙa wuya ba tare da samun shakku ko kunci a cikin zukatansu ba. na an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 ko mafi yawan mutane da a ce mun wajabta musu a niktulu an fusa kwanciya ku je ku karkashe kawunan a wikhruju min diyarikum ko ku fita ku bar gidajenku kamar yadda muka wajabta wa banu isra'ila ko a niktulu an fusa to da ce wannan al'ummar ma an wajabta mata waɗannan hukunce-hukunce guda biyu masu tsauri Allah ce ma fa'aluhu illa qalilun minhu ba za su aikata ba illa 'yan kaɗai daga cikinsu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da kuwa a ce wato za su aikata abin da ake musu wa'azi da shi na biyayyar manzon Allah da yadda da hukuncinsa lakana khairan lahum wallahi da shi zai fi musu zama alheri wa ashadda tathbita kuma shi ne mafi tsananin tabbatar da imaninsu da digadigansu wa idan da haka ɗin ko ta tabbata daga gare la'atainahum min ladunna ajran azima wallahi da mun ba su wani gwaggwaban lada mai yawa daga wajenmu ita ce aljanna wala hadainahum siratan mustaqima kuma da sun yi haka din wallahi da mun shiryar da su tafarki madaidaici wato shari'ar Allah subhanahu wata'ala wanda take cike da adalci da kuma daidaito a nan duniya sannan kuma makomar wanda ya aiki da ita a lahira ita ce aljanna wannan yana daga cikin romo na aiki da dokar Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake su mutane galibi 'yan tamuri ne 'yan sharholiya ko da mutum yana da awar addini idan aka zo jallin aiki da tsarin Allah da shari'ar Allah to za ka ga waɗansu fa in ya ci karo da son zuciyarsu za su yi tutsu su dinga zuwa da tawili kala kala kala kala kala an ce wani mutum daga yahudawa ya ce wallahi laqad kataba Allahu alaina an iqtulu anfusakum faqatalnaha فقال ثابت ابن قيس ابن شماس والله لو كتب الله علينا ذلك لفعلنا فنزلت هذه الايه haza qawlu suddi an ce wani bai yahudi suna hira da ɗaya daga cikin sahabbai wato sabit sai ke ce wato Aimu. mu a cikin attaura Allah ya wajabta mana mu kashe kawunanmu da kanmu a yaushe kenan aka wajabta musu wannan wane laifi suka yi aka ce su kashe kansu da kansu anda suka bauta dan maraki yawwa sai aka lullube su da wani irin duhu aka ce duk su kashe kansu da kansu da ɗa da uba da sarki da amini duk aka ce waɗanda ba su yi laifin ba su kashe masu laifi ko kuwa su masu laifin su kashe kansu da kansu tamma dai waɗancan su kashe waɗancan shi ya fi zama tabbas to sai yake cewa mu fa kaga a cikin attaura sai da Allah ya wajabta mana ma mu kashe kanmu da kanmu to sai sabid ya ce yo aiko muma mu ma da an ce mu yi haka din da mun yi walau kataba Allahu alaina zalika la fa'alna sai wannan aya ta sauka a ma'ana law anna faradna ala almu'minina bika an iqtulu anfusakum da mun farlanta wa muminai da ke tare da kai cewa ku kashe kanku da kanku to ko ku a wikar jumin diyarikum ko ku fita ku bar gidajenku ai ka dai wannan shine ne kolin tsananin hukunci a ce wato ku kashe kanku da kanku ko haka kawai ka zauna ka kera gida a garinku da iyalinka ka a ce ka tashi ka fita ka bar wannan gidan ai haga sai mai tsananin imani to shine anan Allah yake gaya musu cewa da suna aiki da abin da aka wajabta musu da Allah subhanahu wa ya tabbatar da su da kuma haka din ya fi musu zama alkhairi sannan da Allah ya ba su lada mai girma kuma da ya shiryar da su tafarki madaidaici duk wanda yake so ya samu waɗannan garaba shi guda uku to yi ƙoƙarin koyi da hukuncin Allah da kuma hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani cewa wa man yuti'ir rasula ko man yuti'ir laha war rasul duk wanda yayi biyayya ga Allah kuma yayi biyayya ga manzon Allah cikin abin da ya umarni da shi fa fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim to tabbas shi yana daga cikin waɗanda Allah ko zai zama tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiƙai wato mabiya annabawa masu daraja lamba ɗaya irin irinsu sai abubakar su ne siddiƙai wanda babu kokonto ko ta baba ko ne game da addinin Allah a cikin zukatansu wa shuhada haka kuma zai zama tare da shahidai wanda bayan siddiƙai babu wanda ya kai matsayin shahidi saboda duk wanda ya mutu ana ajiye shi a reception kafin a tada alkiyama amma wanda ya mutu a shahada kai tsaye ake wucewa da ransa gidan aljanna a sanya ransa cikin wani kundu ko cikin kwansan wani koren tsuntsu yana shawagi a gidan aljanna yana jiran allah ta da alkiyamasa su sake haɗewa da gangar jikin kuma su shiga aljanna saboda ƙa'ida, idan mutum ya mutu kowa zai koma asalinsa tunda dama mutum wato sinadari guda biyu ne al'unsurul maddi wal unsurul ruhi akwai wato technical aspect akwai kuma spiritual aspect akwai ɓangaren rai akwai ɓangaren gaggar jiki idan mutum ya mutu rai daga ina yake daga ina rai yake asali daga sama da haka mutum yana mutuwa mala'ikan mutuwa da ya zare rai zai danka wa mala'iku su kuma za su yi sama da ran zai koma asalinsa gangar jiki ko daga ina take daga ƙasa saboda haka an bar muku ku kuma ku har hada kuma da ita asalinta to bayan da an gama wato at an gama funeral arrangements an je an binne mutum da mutane sun juya za a sake dawo masa da ransa shine za a zo a yi masa wannan jaraba ta ƙarshe final examination wanda in ka ci to a jin daɗi da daula ta dindindin kamar ɗan sakandare wanda yake ƙoƙarin rubuta waec ko neco ko jam ko wata wace ce ume duk wannan lokacin mu duk babu sai a ga mu duk ba mu san wani wani jam wani host umt ko umt ko ume ko menene <laughs> yawa kaga waye din mu kawai muka sani amma daga baya bayan a ci an kori kariya gindin dinya aka yi ta zuwa da waɗannan na a taɓarin a zubar da 'ya'yan talakawa a zabgi a zabgi a zabgi a zabgi saboda kullum wato tsarin najeriya na jari hujja kamar tsarin indiya ne capitalism kullum manya-manya first class suna sama ya ku bayi kuma suna ƙara yin ƙasa kashin dankali hey, kaga da gidajen guda uku ne akwai first class akwai medium akwai fifa iya koma baya to amma yanzu an sami total assimilation an narkar da gidan tsakiya ko dai kai koli koli ko ka yi asfala safilina to kuma idan ba karatu babu ci gaba duk abin da ake yi za ga su 'ya'yan manya musamman na najeriya komai nasu dan oda ne international asibitinsu dan oda ne kasar waje shopping ɗinsu sai an je dubai ko an je china saboda tsabar wato tabara da rashin sanin ciwon kai wai kayan ɗaki kujeru tarkacen banza da wafi irin na malam bahaushe wai sai ya je dubai ko china sannan zai sayo kayan ɗakin auren yasa wace irin al'umma ce wanda kuma za a iya kera maka wanda ya fi wancan a nan amma saboda tsabar handama da haɗama da rashin kishi da rashin tausayin na ƙasa ya sami ƙaruwa da na sama sai mutum ya kwashi kuɗi ya biya kuɗin jirgi watakila shi da matarsa ko shi da 'yar ma ya je ya biya kuɗin hotel ya yi bukin da kuɗin abinci kawai ya zo shopping in ba shi da lafiya sai indiya ko jamani. idan yana so ya ibada ta musamman ya tafi saudi arabia ko ya tafi tel aviv isra'ila ko ba musulmi ba kirista ba amma abin mamaki idan ya mutu har wasiya yake bari ga 'yan uwansa ko nawa za a biya a ji a ɗauko gawarsa a dawo da ita najeriya garinsu na gado ya ji ana wani ya mutu a india jibu za a kawo gawarsa to me yasa da ya je asibiti can kuma wallahi ba abin tausayi irin mutumin da yake tafiya neman magani zuwa kasar arna kafirai kai da kake tsakanin mutuwa da rayuwa kana neman waraka kuma ka je wajen mutumin da yake fusa ta Allah yanzu wani likita da aka taɓa yi a nan tarauni wani mai akwai sajari kafin yi wa mutum aikin kashi sai ya zo da gunkinsa wani harirama hari kirishina ya masa wannan turaren ya masa haka ya nemi sa'a sannan zai kama farɗe ka ga fushin allah ga tsokala allah mutum ya je ya mutu a karkashi amma aƙalla ka je ƙasar da ko ta ƙoƙe likita zai laƙana maka kalmar shahada la ilaha illallah ko yana ambatan allah misali kwaya ɗaya yaro na na farko ammar sanda za a haife shi a madina national saudi hospital wallahi da muka shiga ɗakin haihuwa da nas ɗin ta fara ganin alamun naƙuda ta kama karanta ayatul kursi da addu'o'i da neman tsarin Allah daga shaidan wallahi malam kuma ga na tsaye ni ma ina ta tawa addu'ar to amma a nan. watakila oke ciku ne zai zo ya tsaya kan matarka kuma a ƙarshe ma ya kore ka ce ba za ka tsaya a kanta ba to in ka duba har yanzu maguzanci yana nan dankam ba wai a bangaren hukunci da muke magana a nan ba dukkanin bangarori da sassa za ga san zuciya da san rai da kuma wato bijirewa tsarin Allah ya yi kaka gida ya yi katutu haka wani yaro na da aka haife shi ai muka je sudan shi ma sai ma da aka tabbatar a bisa doka cewar matata ce sanda na je da ita sai da aka nemi ina shaida ina certificate of marriage ina waye ina waye sannan aka yi admitting dinta sannan kuma da aka zo za a mata aiki nas ce sai ta gyara matar ta rufe ta duk inda ya kamata ta rufe sannan ta yi wa likita signal cewa you can come in likitan fashi kansa sai nas mace uwarta ta je ta lullube ta kaf kuma ta tsaya ta danne ko da. a lokacin aiki tsaricinta zai bayyana sannan da wannan su kana din a gabana aka yi ina gefen likitan ga screen ga kwamfuta a gabansa wannan su sikanar da ake endoscopy ita kuma nas din ta sa a gaban ita mara lafiya hal likita ya abin da zai ba zai ga al'aurar mara lafiya amma nan fa <laughs> eh? wani arnan kafiri da aka taba yi bakin arni a jos shi wai shi rabaran paul gindiri manyan arna <laughs> ya zo yake wa musulmi iskanci yana yana yana hausawa haikin banza haikin wafi suna kulle matansu a gida wai ba sa so a gansu amma za su turo mana su asibitin ba su da lafiya mu yi kace-kace da su mu yi baje-baje da su yadda muke su wanda duk musulmi za su iya maganin wannan barna akwai mai kudin da zai iya project din ya gina maternity asibitoci a kano ko guda 40 ne a ce duk lokal gamma ya gina guda daya ko ba za a yi ba kuma ga investment ga lada amma ba za a yi ba ya mu mai ta aibata junanmu kawai ba mai abin da ya kamata ba saboda haka dai a dunkule a ubangiji wata wata'ala yana gaya mana cewa duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa to tabbas yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima gare su na daga annabawa da siddiƙai irin almajiran annabawan nan masu ƙoli-ƙolin imani kamar sayyidina abubakar kowane annabi yana da siddiƙi wanda yake ɗan gaba ɗan gaban goshi dukkanin wani abin da sauran mutane suka girgiza ko suka shiga cikin shakku da an zo wajen sayyidina abubakar zai ce in kana ƙala faƙad sadaka in dai annabi ne ya faɗa to Allah ya yi gaskiya to sannan bayan siddiƙai wa shuhada da su shahidai da muke magana a kansu shahidi shi ne wanda ya mutu a tafarkin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ne tambayi sahabbai ya ce shahidai mutum nawa ne a al'umma ta a ganin suka ce wanda ya mutu a wajen yaƙi ya ce a yi in ko haka ne shahidan sun zama 'yan kaɗan sai ya ƙidaya rukuni ɗaiɗaiɗai wajen mutum bakwai ya ce duk shahidai ne da wanne da wanne ha almabutun wanda ciwon ciki ya makure shi ya mutu inda musulmi ne ya mutuwar shahada aha algarka wanda ruwa ba wanda ya fada ruwa ba wanda ruwa ya haɗe shi yawwa wanda ya fada ruwa kan shi ya kashe kansa yawwa amma wanda ruwa ya haɗe shi misali irin ambaliyar ruwan nan ko irin an shiga kwale-kwale tambal-tambal igiyar ruwa ta watsar da mutane ruwa ya haɗiye mutum musulmi to wannan ya yi shahada haka alhadima wanda gini ya danne shi ai eh, shi ma ba shi ya ruguzo ginin ba kuma kar ya zama ginin ya masa siginal ya fara motsawa ya tsatsage kuma ya ci gaba da kwana a ciki in ya rikito masa to ya yi ganganci akwai shubuhul amdi amma bai sani ba kawai Allah ya zo da jarrabawarsa a yi guguwa gini ya rufto masa to wannan ya yi mutuwar shahada idan musulmi ne nawa kenan nan? ko ha sai al-mat'un wanda annoba ta shigo gari ko ta kwalara amai da gudawa galibi ko kuma ta me ha na'am a annoba muke magana kamar mai da mai. ebola ta shigo gari asibiti babu magani ko aha eh amma yana cikin garin tunda ka'idar annoba in baka cikin gari karka shigo in kana ciki karka gudu hare kuwa masifa ce babba ko boko haram ko boko halal ko a tada ya mutsi a gari baka je ka shiga cikin fitinar ba abin ya zo ya ritsa da kai a bisa faɗin Allah wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa idan ba kai ka je ka jangwalo ta ba to shikenan ya zame maka shahada amma idan kai ka kai kanka wajen fitina ko ka tsokalo ta to wannan alƙatil wal maqtul finnar yawa ana fada na siyasa ana ba ta kashi saboda bambancin PRP da NPN misali ko Ba na bambancin tsintsiya da lema duk dai wato abinda mutum ya kai kansa ciki na fitina to shi shikenan ba magana shahada amma idan abin da ya zo ya ritsa da mutum ajalinsa Allah rubuta ta wannan hanyar to ya yi mutuwar shahada hakanan kuma macen da naƙuda ta kashe ta ita ma ta yi mutuwar shahada ai man qutila duna dinihi fa huwa shahid man qutila duna irdihi fa huwa shahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa barawo ya zo zai saci dukiyarka ka hana shi ya zaro makami zai yaƙe ka kai ma ka ɗau makami ka yaƙe shi in ji manzan Allah in ya kashe ka annabi ya ce kana aljanna in ka kashe shi annabi ya ce yana wuta haka kaida take ko wani ya zo zai maka ta'addanci a kan iyalinka annabi ya ce man kutila duna ahlihi ka tsaya don kare martabar iyali har aka kashe ka ka yi shahada waɗannan suna daga cikin kashe-kashen wato shahidai amma dai babu kamar shahidul ma'araka alqatla fi sabilillahi was salihina da kuma sauran salihan bayi ghair man zukira bayan waɗanda aka ambata waɗannan waɗannan su ne koli-koli su ne first class wa hasuna ula'ika rafiqa Allah subhanahu Ta'ala. Allah ya ce tabbas wato idan mutum ya samu kansa tare da waɗannan rukunin da aka ambata kai madalla da tawaga tawaga ta yi kyau in dai mutum ya zama cikin tawagar annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihan bayi wa hasuna ula'ika rafiqa ay rufaqa fil janna bi an yastamti' fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal huduri ma'ahum wa in kana maqarruhum fi darajati al 'aliya bin nisbati ila ghayrihim ko da shi matsayinsa na aljannar bai kai nasu ba amma dai akwai wata tashar da suke haduwa to babu shakka wannan ya ishe shi abun alfahari yanzu ko kai in za a yi taron nan irin na gama gari a filin sukuwa ko a kofar mata stadium sai ka samu damar shiga bip rumfan nan kowa da kujerarsa wallahi sau da yawa in ana taro mun hau wannan rumfar na juyo na kalli turmutsutsun mutane fin nahari yusharun ana ta turmutsutsu ga rana ga gumi sai ne ta hararo filin alkiyam ce Allahu akbar ka duba a nan duniya kai kana zaune a inuwa a kan kujera ga fanka ga air condition kana ganin komai ga bayan Allah can a ƙasa suna ta turmutsutsu sannan ana ta tsakaninsu da jami'an tsoro, a kora su nan ruwu a ingiza su nan ruwu irin su yalla bai sun hana su <laughs> sakewa to kaga wato ballantana a ce an zo wajen zama a wajen wani taro ko a conference hall a ce an hau da kai high table wajen manya ko a cikin jirgi haka duniya take ba akwai first class akwai second class akwai third class to wannan duka misali ne na wanda ya tsinci kansa ranar lahira tare da tawagar annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihan bayi kuma ko aljannar fa ka san daraja ba ɗaya ba ce ko hum darajatun inda Allah وما منا إلا له مقام معلوم غرف مبنية من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار cewa ina أن في الجنة مئة درجة الجنة أكوي هوا هوا هوا هوا هوا دري tsakanin hawa na ɗaya da na biyu kamar tsakanin sama da ƙasa to haka haka akwai hawa ɗari kuma Allah ya so hawa na farko duk zai iya kwashe kowa amma saboda ba ta kura gidan aljanna kowa sarki ne kowa hamshakin mai mulki saboda kana da kwatankwacin duniya sau goma yanzu ko iya layinka aka baka sau goma ai ka saba eh? <laughs> sai na biliyamin to wallantana duniya sau goma saboda haka akwai hawa hawa hawa hawa to su waɗannan suna ƙoli-ƙolin daraja amma akwai gurin da za a rika haɗuwa ai wannan daraja ce mai girma kamar da hadisin abu huraira ya nuna akwai kasuwa a gidan aljanna za a rika cin kasuwa duk juma'a amma kuma komai free of charge eh. kuma idan 'yan aljanna sun je yin kasuwa sai a ƙara ƙera su da koda su da yi musu ado idan sun dawo gida matansu suna ta kokwantan ko su ne ko ba su ba wanda abdullahi bin abbas saka kawai sai rangada kwalliya ya samu kujera ya harɗe a cikin gida ce na za ka je ce ba inda za ni su ma suna so su ga kwalliya yadda kuke so ku gani ba haka malam haushe yake ba zai je zance ya kure a daka har kayan aro har kayan haya a yi karya a nemo smartphone na karya wajen waya dubu hamsin a rike ana sannan a haɗa baki da abokai a ajiye aboki kamar mita biyar da allah nan da minti goma ka bugo min waya ka yi min flash can an zo ana hira ana zance kyar hello na cd yaya dubai din yaya harkoki <laughs> to madalla madalla can wani ya sake bugo masa kyar a alhaji nura yaya jiddan ya harkokin can wani ya sake bugo masa hello mr hunke how is london and america wai ya nuna shi ba kan wallasa ba ne a yau su ma'in matan bayan karya ba ne haka suke so eh za ta je ta kai labari ta ce kai ta yi wawan kamu eh, ai duk minti biyar sai an bugo masa waya daga kasar waje ta eh, yi karya kan karya to haka rayuwa duk ta gina kan karya to alhamdulillah lokaci ya yayi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين